ga masu neman ƙarin bayani za su tuntube mu daga karfe 10 na safe zuwa karfe 6 na kowace rana insha Allah Allah shi datar da mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata ya haɗa mu da masoya na gari ya kare mu da dukkanin fitina ya kare mu da dukkanin sharri marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah muke roƙo ya ba su lafiya Allah ya yafe mana laifukan mu amin summa amin maganar sanyi ta ƙashi wannan dai sanyin shi za a yi ta maimaita muku domin shine buwayayye shine ya zama wani abu a cikin al'umma sanyi na ƙashi ko na gwiwa a sanyin gwiwa da yake rike gwiwoyi ko yake rike can wato wajen alona ko yake rike gaba hannu ko rike duk inda sanyin gaba yake a jikinka ko a jikinki ga wani abu ku daka shi ku kwaba shi ku rika shafawa ku yi wata ɗaya kuna shafawa da izinin rabbi in dai sanyi ne wanda yake cikin kashi ko gwiwa ko join in allah ya yarda za a yi ban da shi sanyin nan muna maimaita muku musamman na jiki shi ma yana da bukata akwai abubuwan da ake kiyayewa wanka da ruwan sanyi shiga ac ko kuma a yi wanka bacin an yi wanka an fito daga ban ɗaki ga ruwa a jikinka sai ka shigo cikin ac ko ga ruwa a jikinka sai ka shigo cikin fanka to za ka samu matsala babba sannan shan ruwan sanyi shi kan shi in dai kana da matsalar sanyi na cikin jiki kashi ko jijiyoyi to ya zama wajibi ka ɗauki matakin kariya ta yadda za ka kare kanka sai sannan in kai magani sai magani ya amfani ina fata ana fahimta musamman sanyi mai riƙe gwiwa da cinyoyi to ku haɗa wannan a daka shi bacin an daka shi a kwaɓa shi a rika ɗiba in za a kwanta ana shafa kwana talatin in allah da za a rabu da wannan sanyin da izinin larabi kai mutum kafa shi ta sagi ko can ba tafin kafa ba saman kafan ya kumbura to shi ma mutum zai iya kwaɓa wannan abu ya shafa in ya shafa allah da zai rabu da wannan sanyi menene wannan abu da zan faɗa shine ƙwayoyi 'ya'yan zogale ‘ya'yan zogale su za a samu a daka su idan aka daka su aka daka su suka zama gari sai ka ɗiba daidai inda ka san za ka iya shafawa in a gwiwa ɗaya ne ka ɗibi kaɗan ka kwaba, in kuma duka gwiwoyi ne ko cinyoyi ne ko tafin kafa sai ka ɗiba da ɗan dama yadda in ka kwaba za ka iya shafawa duk ko ina ya samu ƙwayoyin 'ya'yan zogalen nan na cikin wannan dogon abin su ake fitowa da su sai a daka su su zama gari bacin an daka su sun zama gari sai a samu man kwakwa coconut oil coconut oil in ba a samu coconut oil ba a samu man habbatus sauda sai a kwaba in aka kwaba duk inda yake wannan ciwon a kafa kafin a kwanta sai a ɗibo shi sai a shashafa shi kafin a kwanta ana shafawa kwanciya za a yi ga yanan fi sabilillahi sai a gwada idan ka gwada ka ga yayi ka sanar da al'umma annabi duk inda suke su ma su gwada muna muku fatan alkhairi kada manta da subscribe da sharing da comment ma salam